يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يا كي wannan manzo ka ambaci ranar alkiyama ranar da za mu tara masu tsoron ubangijinsu ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa za mu tura su a wurin ubangijinsu cikin girmamawa da ɗaukaka